harin na mayakan boko haram da suka kai a garin gaidam da ke arewacin jihar yobe a ƙarshen mako ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai da kuma kone-kone kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaugawa a jihar yobe dr muhammad goje ke min ƙarin bayani bayan wannan hari da aka samu a nan garin gaidan mai girma his excellency honor mai malabu ni take ba da umarni mu je mu kai musu ɗauki na gaggawa to a akasari dai yawanci dauki na farko da muke yi mu tabbatar wanda suka jikata an kai su asibiti kuma wanda suke neman matsuguni a basu matsuguni daga nan sai mu kididdigan abubuwan da ya faru to Allah cikin ikon sa dai abun ya jarrabi al'umman kuma mutane bakwai suka rasu maza shida da mace daya kuma gidaje kusan tara da shaguna biyu da mota biyu aka kona da da kuma dan bijilanti da kuma wasu wanda ake tunanin ma'aikatan tsaro ne suka dan jikkata amma zuwa yanzu dai an samu zaman lafiya kuma dama zaman lafiyan ma akwai sosai a wurin kawai yau da gobe ne dan baya bayan gari ake dan samu harirka daya biyu daya biyu to yanzu dai mu a namu hukumar bada agajin ga mun yi kididdigan abubuwan da ya faru kuma mai girma gwamna ya riga ya bada umarni mu kara kai musu ɗauki na kayan masarufi da dan inda za su kwanta kafin kuma gidajensu da wajen zamansu da wajen ibadansu da aka dan samu matsala za a samu a gyaggyara musu. Karamar hukumar Gaidam daina a arewacin jihar Yobe kan iyakar Najeriya da Nijar. Inda dama can mayakan na Boko Haram kan kai hare-hare daga lokaci zuwa lokaci. Hari na baya bayanan dai a cewar kungiyar kiristocin Najeriya ya rutsa da mambobinta hamma da wani limamin coci, kamar yadda shugaban kungiyar kiristocin jihar Yobe, Pastor Ishaya Audu ke cewa. abin da ya faru a gaidam shine misalin karfe biyu na asuban yan boko haram sun shiga gari sun kai farmaki a angon kori wannan angon korin kuma akwai kokin ce da yake gurin sun shiga gidan pastor sun kashe shi a ciki su kuma kashe wasu membobin cocin wasu suna ce mutum an kashe mutum wajen shida wasu suna ce mutum biyar su an yi kone-kone kuma har yanzu dai muna tattaro labarun. Tuni kuma manyan malaman addinin musulunci a jihar gaccewar yana da kyau a kai hankali nesa. Imam Abu Abubakar Diyar na ɗaya daga cikin manyan malaman Najeriya da a baya suka yi aikin shiga tsakani tsakanin gwamnatin Najeriya da Boko Haram. Ya yake da sako na musamman ga 'yan ƙungiyar na Boko Haram. Irin da zai musu shine su ji tsoron Allah. Irin da zai ba waɗannan bayin Allah su tuba zuwa ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Su bari abubuwan da suke yi wanda ba ibada ba ne, bal sabon Allah ne. Na fata za su ji kirana da izinin Allah. Ni na musu maganganu akan wannan for long time cewa abubuwan da suke yi zai shafa wa musulunci ainihin kashin kasa su tuba su nema gafara ga Allah abubuwan da suke yi su daina yi wallahi wannan ba ibada ba ne imam abubakar diyar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria